بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب وعن تلك ابن حبيب وأن من أشكن هيا ينزو أذكار طرفي النهار الصباح والمساء كينا عند أكي ينسو أجب هي قدابي سافة مغيشي وأن حديثي أن لذا طلق تن ya qala yace jaa rajulun ila abi darda dalqu tabi'i ne Ya ce wani mutum ya zo wajen abu darda duk da isnadin hadisin yana da rauni mun gane a cikin isnadin hadisin akwai al-aghlab ibn tamim al-aghlab ibn tamim al-imam al-bukhari yace munkarul hadith yace duk inda kaga al-aghlab ibn tamimin hadisinsa sa munkari ne hadisin munkari ne ba a masa mutaba'a shi yasa malamai suka ma hadisin hukunci cewa da'ifun jiddan la yutaba saqidu li'tibari hadisi munkari ba a ba a ba a masa mutaba'a to a cikin sa akwai al-aghlab ibn tamim malam al-imam al-bukhari yace munkarul hadisi to mu dai ji hadisin yace ja'a rajulun ila abi darda'i wani mutum ya zo wajen sayyidina abu darda'i radiyallahu anhu wai ibn zaid faqala yace ya abu darda'i qad ihtaraqa baytuk yace ya kai abu darda'i gidanka ya kone wani ya zo ya ba abu darda'i labari yace gidan abu darda'i ya kone faqala mahtaraka siyabu da yace gidana bai kone ba lam yakun Allah liyaf'ala dhalik Allah ba zai min haka ba li kalimatin sami'tuhunna min rasulillahi salama saboda wasu kalmomi da ji su daga annabi sama man qalaha awwalan nahari duk wanda ya fade su a farkon yini lam tusibhu musibatun hatta yumsiya babu wata musibar da za ta same shi har ya yammaci wa man qalaha akhiran nahari duk kuma waɗanda ya faɗi waɗannan kalmomin a ƙarshen yini lam tusibhu musibatun hatta yusbiha babu musibar da zata same shi har asuba har haka yace اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم yace wannan shine Allahuma ya Allah anta rabbi kai ne na. la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai alaika tawakkaltu kuma gare ka na dogara wa anta rabbul arshil azim kuma kai ne ubangijin al'arshi mai girma ma sha Allahu duk abinda Allah ya ga dama kana shi zai kasance wa ma lam yasha duk abinda Allah bai ga dama ba lam yakun ba zai kasance ba wala haula babu dabara ta kwakwalwa wala quwwata babu karfi na jiki illa billahi sai ga Allah al-ali wanda yake madaukaki al-azimi kuma wanda yake babba a alamu ina sanin anna lallai Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne akan komai wa kuma lallai Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ya zage kowane abu da ilimin sa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarinka daga sharrin kaina wa min sharri kulli dabbatin daga kuma sharrin kowace dabba ad-dabbatu kullu ma yadubbu 'ala al-ardi duk abin da yake takawa a ƙasa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi ala wa بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع تلك rabbi akhidun bi nasiyatiha ubangiji na shi yake rike da makwarkwadau kan wannan dabba inna rabbi lallai ubangiji na ala siratin mustaqim yana na akan gwadabe wanda yake miƙaƙƙe wanda bai karkacewa wannan lafazin abin da aka ruwaito kenan amma baya cin abin da yayi inganta a cin azkaru sabahi wal masa kaman yadda muka faɗi cewa isnadin hadisin akwai al-aghlab ibn tamim malaman hadisi sun masa hukunci akan cewa munkarul hadisi ne saboda haka la yu'tabaru hatta yutaba au yushahada lahu so wannan baya cin azkar din da suka inganta mun gane duk da lafuzzan sa masu kyau ne amma ba za ka zo ka ce annabi sama ya ce ayi ba masu bid'a irin wannan suke kalla sai su ce a to me me matsala a ciki a matsalar ita ce ai ba abota ma Allah da zato zaton da ya kasance marjuhi hadisi munkari kuwa ai wannan wahami ne ma ba ba zanni bane marjuhi ya wuce matsayin ka kira shi ma da azzallul marjuh wahamun ne saboda kwata-kwata wani ba zai yi riwaya ya masa a samu gurgu da makaho zo wannan shi ga baki ɗinsa gurgu ne makaho kuma sannan ga kuturta kuma kurma ya za ka karantar da shi kaga ba zai karantu ba saboda ka ba ba za a iya karantar da shi ba saboda ka ba aiki da in wannan hadisi mun gane al-faslu thani fasali na biyu fi azkarin nauni. la dubban zikirin bacci wane wani addini ne ke da wannan ta goma shin in ba musulunci ba bacci fa za yi amma kuma sai ka ambaci Allah ba ladubban bacci ake magana ana ba azkar da ake magana kai ladubban bacci suna nan da yawa daga cin adabun nawm akwai azzikru qabla an-nawm shi azzikru qabla an-nawm juz'un min adabi an-nawm bangare ne daga cikin kasan ladubban bacci azzikru qabla an-nawm وفي الصحيحين عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال دق حذيفة بن اليمان أتشن حديثي واند الإمام البخاري دا الإمام الترمذي رحمة الله عليهما suka ruwaito da kuma al-Imam Ahmad a cikin musnadinsa daga Hudhaifatu radiyallahu anhu yace kana Rasulullahi sallam annabi ya kasance idza arada an yanama in yayi nufin yayi barci. qala sai ce bismika allahumma da sunanka ya Allah amutu nake bacci wa ahaya kuma nake farkawa almautu naumatun almautu naumatun kubra wan naumu mautatun sughra mutuwa ne shi sannan ita kuma mutuwa babban bacci ne ita Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يتوفاكم أن ينومكم Allah shi ke sa ku yi bacci bille da daddare mun gane to so da haka amutu ai anamu wa ahya ai astaykis ya Allah da sunanka nake bacci wa ahya kuma da sunanka nake farkawa bismika amut ay bismika ana wa bismika ahya ay wa bismika anhadu wa astayqizu da sunanka nake farka. mun gane annabi sama yana yin wannan addu'a tana cin addu'o'in da annabi sama yake yi idan zai yi bacci wa idha istayqadha min manamihi qala sannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga bacci sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana yabo ya tabbata ga Allah wanda shi ne ya tayar da mu bacci ba da ma matana bayan ya sa mu mun yi bacci wa ilaihin nushur sannan tashi na gabaki dai a wajensa yake annushur ay annushurul akbar tashi na gabaki ɗaya a filin tashin alkiyama a wajensa yake mun gane ai wannan hadisi kamar yadda muka faɗi hadisi ne da yake cikin sahihul bukhari yana cikin jami'u tirmidhi sannan kuma yana cikin musnadin Imami imam Ahmad rahmatullahi alaihim ajma'i wa fi sahihain aidan sannan ya zo a cikin Bukhari da Muslim an Aisha radiyallahu anha daga nana Aisha radiyallahu anha tace أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه النبي ya الله عليه وسلم يا قسم شيء إذا يفكي يتفزوا جا وجن كنشيسا أوى يأوي wato fakewa kenan alam tara anna Allah alam tara anna Allah awahu idh awa inji alfazaji rahmatullahi alayhi alam tara anna Allah awahu idh awa awa ya bashi mafaka ya bashi inda zai zauna ya bashi inda zai kwanta ya bashi inda zai aja haƙarƙarinsa shine awahu alhamdulillah alladhi awana alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa awana wa kafana fa min mimman la lahu wala kafiya. A annabi sama yana yin wannan addu'a tana ɗaya daga cikin addu'o'in bacci kuma Tunan kana idza awa ila firashihi annabi sama ya kasance idan ya tafi domin ya kwanta akan shimfidarsa kullu lailatin kowane dare jama'a kaffaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hada tafukan hannunsa haka summa nafasa fihima daga nan kuma sai ya tofi a cikin shi me yake tofawa qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ثم يمسح بهما ما استطاع من daga nan idan annabi ya karanta ya tofa to sai ya shafa duk abin da ya sauƙaƙa a gare shi na jikinsa yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi da kai yake farawa da fuska wa ma aqbala min jasadihi da kuma gaban jikinsa yaf'alu dhalika thalatha marratin annabi sama yana yin haka sau uku qul huwa falaq inasi sai ya tofa sai ya hada sai ya shafa qul huwa falaq inasi sai ya tofa sai ya shafa kul huwa falaki nasu sai tufa sai shafa yaran da ba za su iya yi ba sai a musu a shafa musu uwarsu ta musu ubansu ya musu haka yake manzo sama yana yin wannan kun ji kul huwa falaki nasu sune ake cin musu al-mu'awwizat dama nan kuma gabaki dai ana fatan mutum ya zama a cikin tsarki zai kwana tsarki wani abin da ake nufi alal aqalli ya zama yayi alwala ko da yana da janaba ba zai yi wanka ba to yayi alwala idan ba zai samu damar yin alwala ba kafin ya bacci yayi wanka kai ya taimama ya yayi taimama amma abin da aka fi so shine mutum yayi wanka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam ibn hibban rahmatullahi alaihi ya ruwaito mala albani ya inganta hadisan a cikin sahihu targhib wa tarhib annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ba ta tsahira duk mutumin da ya kwana yana da tsarki Ja'alallahu Allah fi shi'arihi malaka Allah madaukakin sarki zai sanya a cikin riga shi ta ciki mala'ika Allah zai sa a ciki a cikin jikinsa yana tsaransa kuma yana masa addu'a yana Allah ka gafarta ma wane Allahumma ighfir li 'abdika fulanin faqad bata tahira ya Allah madaukakin sarki ka gafarta ma bawan ka wani domin ya kwane yana da tsarki so da kage wannan gara basa ce sannan ga waɗannan addu'o'i wa fi sahih al-bukhari an abi hurairah annahu atahu atin yahsu min as-sadaqati ya zo a cikin sahih al-bukhari a game da kissa sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu da wani dattijo wani tsoho kai atahu atin ya min as-sadaqati wani mai zuwa wajensa izo wajensa ya hasu kawai sai ganshi yana zabge min sadaqati hatsin sadaka da aka kawo sayyidina Abu Hurairah manzon sama ya bashi ki ya zama stokifa na musulmai in an kawo zakka to sagiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu shi yake kula da zakkar shi yake da tsaro kullun yazo kawai shikenan sai ya tarar da wani tsoho yazo kawai sai ya riga an diba abu bai san me diba ba ran nan kawai sai suka yi arba da shi kawai sai kama wani tsoho tsohon nan sai ce na rantse da Allah wallahi iyalai ne suka mun yawa yunwa shi yasa na zo nake diban wannan abu amma ba zan sake dawowa ba Abu Hurairah ya zo ya ba Anas sama labari manzo su me ce zai dawo ƙarya yake sai da suka yi haka su uku sayyidina Abu Hurairah na cewa zai kama shi ya kai shi wajen Annabi sama shi kuma ya rantse masa da Allah cewa ba zai dawo ba in ya je wajen manzo manzo sama ya ce masa zai dawo to har dai suka zo ƙarshe ya kama shi ya ce masa zan karantar da kai shine za a ba mu kissa wa kana qad ja'alahu an-nabi sama alaiha laylatan ba'da laylati annabi sama ya sanya sayyidina Abu Hurairah ya kasance yana kula da wannan zakar dare bayan dare falamma kana fil lailati salisati qala da aka zo dare na uku sai ya ce la'arfa annaka ila rasulullahi wallahi fi na kai wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam qala da'ani u'allimka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna sai ce da'ani ka dan bani dama u'allimka kalimatin zan karantar da kai wasu kalmomi yanfa'uka Allah bihinna in ka ambace su Allah ta'ala zai amfana da kai da su wa kana ahrasa shay'in ala alkhairi sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu yafi kowa san alheri wa kana ahrasa wa kana ahrasa shay'in ala alkhair sayyidina abu hurairah mai tsananin kwadayin alheri ne duk abin da ya ji na alheri to baya sakaci da shi فقال سيتي إذا أويت إلى فراشك daga yau sai yau idan ka tafi zaka kwanta a banci a wajen baccinka fa qara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta khatamaha har sai da wannan tsohon ya karanta ta ya karanta ayatul kursi cip fa innahu la yazalu alayka min Allah hafizun ba za ka gushe ba tun daga lokacin da karanta ayatul kursi haka kwanta Allah ta'ala zai baka mai tsaro wala yaqribuka shaytanun hatta tusbiha sannan ba shaytanin da zai kusance ka har kai asuba har safiya ta yi ba ka ba mugun mafarki ba za ka rika ahlamu ba ba za ka rika ru'ya su'in ba ba za ka rika mafarkin mummunan mafarki ba mutum ya riga wani ya zo da wukanin zai yanka shi ko an zo da bindiga za a harbe shi ko an ɗauke shi an je za a jefa shi a teku ba zai ga haka ba ba zai rika mafarki ya rika ganin shanu ana yanka shanu ba domin ganin ana yanka shanu bala'i ne in kai mafarki kaga ana ba fassara mafarki fa nake muku ba ban iya ba amma wannan ya tabbata manzo Allah su sama ya fassara da kanshi cewa an kai mafarki kaga ana ta yanka shanu to kai addu'a Allah ya tsare bala'i ne zai zo abinda manzo sama ya gani kenan a lokacin da za a tafi yakin Uhud manzo sama ya ga ana ta yanka shamu shi yasa da aka zo za a tafi yakin manzo Allah sama bai so a fita ba shikenan sai aka kasi gida biyu wasu sahabbai suka ce a fita musamman waɗanda ba su samu damar zuwa yakin Badar ba suna kwaɗayin su ma su je a yaƙi da su sannan kuma da matasa majiya ƙarfi sai suka ce ai kawai a fita aje a koya musu darasi a bayan gari manzal sama kawai sai ya tashi sai ya shiga gida kawai aka ga yaji yayi damara sai kuma hankalin kowa ya tashi suka ce fa ka annana akrahana rasulullahi sama ala shay'in lam yuridhu kaman mun matsa ma annabi abinda bai so yayi ba manzal sama ka cira ka cira a fasa mun yadda a jira su in sun isa su shigo sai manzo sama ya ce ina ai dafal qadam ai alƙalami ya bushe babu wani annabin Allah da ya taɓa ɗaura ɗamara ya kwanci hatta ya hukuma Allah bainahu wa bain aduwi har sai Allah ya hukunci tsakaninsa da abokanan gabansa na aka fita ashe ko za a yanka sahabbai za a kashe sahabbai 70 ne 70 har da doriya ma aka kashe su a ciki har da babban sa sayyidina Hamza radiyallahu anhu to shine wannan to in waɗannan miyagun mafarkin mafarkin mutum ba zai yi su ba shi na manzon sama wani ya ce to me yasa manzon sama yi na manzon sama darasi ne ai shi manzon sama dani baya zuwa yi baya kusantar sa shi yasa annabawan Allah aka ce ba su mafarki irin mafarkin namiji ya ga yana tarawa da mace annabawan Allah ba su so da abin nan daga shedan yake ko to shi ne sai ya ce faqala nabi sallam sadaqata wa huwa kadhubun ya maka gaskiya amma faka sani sani zunzugutun makaryaci ne kazu ba kadib ba ka ala wajhi fa'ul lil mubalaghati ai huwa shadidul kadhib mai tsananin ƙarya ne shi zunzugutun makaryaci ne kamar yadda bahaushe yake cewa to kaga shine wannan shaiɗani ne yazo shaiɗan ne ya zo a sigan mutum yazo tashakkala ala shakli insiyin yazo yayi wannan to kun ga wannan daga cikin darussan wannan hadisin bayan zikiri da ake karantar da mu na ayatul kursi khudil haqq min ayyi wi'a'in kharaj ka karbi gaskiya ta kowace daga kowace jaka aka fito da ita aka faɗi gaskiya gaskiyar kabu ba kabu wanda ya faɗi gaskiyar bane mun gane shi yasa suka ce la yi al-haqqu bir-rijali wa innama yu'rafu ar-rijalu bil-haqqi ba a sanin gaskiya ta waye ya faɗe amma ana sanin waye ya faɗi gaskiya in ya faɗa in ka faɗi gaskiya sai a san ka amma ba za a ce bane a waye faɗi mala abdullahi rahmatullahi alaihi yace mana a cikin alhisnul rasid alhisnul rasin yace fa innahu bayanu qawli sha'iri ولا يعطى عالم في باطله والقول مقبول ولو من جاهل ولا يطاع عالم في باطل malami ba abin sa in ya faɗi ƙarya shi yasa sai ya ce ne a ƙarshe fanzur li zatil qawli la lil qa'ili wa ya faɗi ba shi ake kalla ba me aka faɗi shi ake kalla in ka ga wa me aka faɗa sai ka bi gaskiya aka faɗi to shi kenan a a kishiyar gaskiya aka faɗi to shi kenan kowa ya a faɗi sai a aje masa kayansa in mutum yana da wannan ma'aunin a rayuwarsa ya huta Allah ka bamu assalamu alaikum